يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بعد كراتمه أولا للتافي في تاريخ البركة na nihayatul alam ƙarshen duniya na sheikh muhammad ibn abdurrahman al-arifi babban malami na aƙida da addini a jami'atul maliki sa'ud a can riyadh kasar saudiya wanda muke gabatarwa a wannan masallaci ta masjid abi huraira masjid salafiya mai lamba ta uku a unguwar tashar dan fulani garin biyu jihar borno a mai karatuttuka ashirin da nawa da biyar ko yau karatu na ashirin da shida na karatu na ashirin da shida za mu tashi kan wani wani baki kaifa ya na sad na a karatu tun daga karatu na ashirin da hudu mun shiga batutuwa a kan ya ajuju wa ma'ajuju. waɗanda bayyana su ɗaya ne daga cikin alamomin tashin alkiyama wanda a ƙur'ani Allah ya ambaci sunan su so biyu na daga ciki akwai falin Allah madaukakin sarki qalu ya zal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard na biyu hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansulun makon da ya gabata shi ne muka shiga yaju ba wai karatu na ashirin da hudu ba da karatu na ashirin da biyar muka shiga bayani akan yaju da majuj mun yi kisar gina wannan ganuwa da ya hana yaju da majuj ƙetarowa nahiyoyin duniya wanda ba ɓangaren da suke ba don su yi barna yadda zulkar ne ya gina mun ji wane ne ne mun ji sarki ne salihi ba annabi ba a rajihin magana sannan kuma mun ji su wane ne ya'juj da majus Ne ma'anonin sunayensu larabci ne ko ba larabci ba ma'ana larabci ne sunar ko gwaranci mun tattauna menene addinin ya'juj da majus mun tattauna shin sakon annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya iso musu kuwa na musulunci mun yi bayani akan adadinsu da siffar halittarsu yau za mu tashi akan kaifa yakhrifuna sat ko kaifa yakhrifuna sud da as-sud da as-sad duk ma'ana ɗaya don ya zo a cikin suratu yasin الله مدوكين صرفيته وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن قلبهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون كراء حفص أقول كراء وجعلنا من بين